maganganu na rashin ladabi da suke yi a janibin manzon Allah na rantse da Allah da malamanmu sun yi ɗaya bisa ɗarin wa'annan maganganu ku to da tuntuni duk ba ma duniya da duk inda ka motsa sai an ce maka to shi kenan wannan annan ne hukuncin kisa Sheikh Musa Yusuf Asar Sinna na ci gaba da mai da martani ga mabiya ku akan jingina malaman Ahlus Sunna kiyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallam da suke yi. Wanda ya ce abinda Ahlus Sunnan ya kamata ce suna tuhumar mabiya kun da shikenan ba su yi ba a yanzu suka juya lamarin zuwa gare su. Inda ya ce idan aka yi duba da irin maganganun da ake ji daga bakin shehun nan kun suna faɗa haƙƙin Allah da taba janabin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Tabbas da malaman ali Sunnan ne ake jin irin waɗannan maganganu daga bakunan sira sun ta jinin su a cikin shehun nan ɗari kunne aka samu wanda ya ce ya fa annabi sallallahu alaihi wasallam shigar da mutane zuwa musulunci subhanallah kana aka samu wanda ya ce idan Allah subhanahu ta'ala ya kuskure su ne suke masa gyara da dai sauran maganganu da suka saba ma shari'a wanda ba ta wajen yan ɗari kun sun fito sun nuna fushin sa kan irin waɗannan maganganu ba amma da zarar wani malamin alis sunna yi wani ɗan karamin kuskure su fito su ta kururuwa suna ƙoƙarin halatta jininsa kamar da yadda za ku cikakken saƙon daga daga bakin Shak Musa Yusuf Asari nan a cikin wannan bidiyo da za mu saka. Sai suka zo suka ce to wannan tauhidin tauhidin gama garin mutane ne. Akwai tauhidin la ilaha illa huwa, akwai na la ilaha illa anta, akwai na la ilaha illa ana. Wanda haka akwai lokacin da zaka zo ka ce ba wani abun bauta in ba Allah ba da ma'anan kai ma kanka Allah ne. Shikenan kawai. Wannan shine tauhidin da su Shehu Ibrahim Yas. suka koyawa mutane a nan ƙasar kuma sun rubuta yana rubuce a littafin shi sannan kuma wata maganar ma da muryarsa da sautinsa yawa saboda haka kaga kallon annabawa ka ce wai tauhidin gama garin mutane ne cewa Allah subhanahu wa ta'ala huwal mustahiqqu lil ibadati duna suwahu shi ya cancanta a bauta ma banda wani ka ce wai tauhidin gama garin mutane ne to har annaba ba su wuce wannan tauhidin ba shi yasa billahi lazi la ilaha illa huwa mutanen nan sun zo da abin da ko iblis duk kafirtin sa da garar da ima Allah bai zo da shi ba dan shedan a gaban Allah bai yi jayayya da Allah da sa ba shi yasa da aka ce je kana kore ka daga aljanna farkon abin da ya kara fara roƙa cewa rabbi fa andurni kenan bai jayayya da Allah akan sa ya da Allah shi ya samar da halitta shi ya samar da bukatar ta shi kuma yake daukan nauyinta ya yadda ba wanda zai iya masa jinkiri daga nan zuwa tashin alkiyama sai ba shi yasa yake rabbi fa anzurni ila yawmi ba'su shi yasa Allah ya ce qala fa innaka minal munzirin ila mai wakatin ma'alu je ka an maka jinkiri zuwa lokacin da yake sananne ne amma sai ga shi Ibrahim yana cewa tarani murada wai gobe alkiyama za a ganni ni ne kowa yake ne malamuri da ni bana nema wa innani ni in yas liyal mulku wat tasrifu ni nake da mulkin da sarrafa me za a gobe alkiyama shi shehu ibrahim yas kuma ba dama kai magana shikenan sama sai ta koma sai ta koma ƙasa shikenan yawa shi yasa nake faɗa nace hukuncin da ahalus sunna suka kase mai 'yan bid'a ne da haƙiƙanin abin da ya dace buɗe ƙofa ta kafirci ga kowa banna ce kuma rufe ta ga wanda ya cancanta ya zama kafirin ita ma banna ce wannan kafircin da suka zo suka saka a littattafansu na maganar la ilaha illallah ma'anarta shine babu wani abin bauta wanda ba Allah ba ma'ana in kaga wani yanzu yana bauta wannan karfan ana ganewa abin da ya kamata mu ɗabbaka a kansu da muka kasa sai suka juyar da abu sai su suka dawo sai suna hukuncin a kanmu kana kokarin a bambanta tsakanin haƙƙin Allah da wanda ba na Allah ba sai su yi maka hukunci sai ce kai makiyin annabi ne ba abinda suka dawo suna mana ba kenan wannan ba wannan bannan ba ce na tabayi zuwa ga a sakkwato daga wani kawai ya an zo an ce dan Allah dan annabi ya ce dan Allah kaɗai ake cewa ba a cewa dan annabi in abu ibada ne yanzu ba ga aya mun karanta ba Allah ya ce wa abudullaha wala tushriku bihi me shi'an din na ai mun ce na kira ce a siyaki na nahani ko to duk abin da aka ci wannan ibada ne don wa ake yin shi don Allah da annabi ko don Allah yanzu mun gama karatun nan mai zami sallah sallah ana yin ta ne don Allah da annabi ko don Allah ake yin ta kasancewa an shar'anta kiran sallah a kira sunan manzon Allah kasancewar a iqama an shar'anta kiran sunan mai kasancewar a sallah kafin a sallame an shar'anta yin mai yin salati baya nuna cewa wannan wani haƙƙi ne bal yana daga cikin nau'i na ibadar da aka shar'anta a yi dan Allah ya daga darajar wa daraja manzon Allah amma ita sallar dan wa ake yin ta inda mutum zai ce zai zo ya sallah dan annabi ne a matsayin annabi yake wa sallar ba Allah yake wa Allah yana da buƙatar sallar a wannan mukamin ko manzon Allah ba yadda za a yi a ɗauko haƙƙin Allah a bashi dan bauta ba haƙƙin annabi bane haƙƙin Allah ne to wai yanzu mutum zai ba da sadaka a ce a bayar dan Allah ko kuwa shikenan abu ya zama matsala sun yi inkilabin abu saboda su suna da iko su tallata wannan aƙidar shi yasa na faɗa na ce maganar da mutanen mu ke faɗa suna cewa kayan Allah na annabi ne wannan maganar maguzanci ne ku daina faɗarta. ta ta saba ma tauhidi abin da ya kamata a ce kayan annabi na Allah ne ba kayan Allah bane nawa na annabi saboda Allah di yadda ya so da annabi wajen tasarrufi zai yi amma annabi bai da iko ya tasarrufi a lamarin Allah sai abin da Allah ya ga dama a yi wannan yasa ya tsine wasu albarka ya faɗi maganganun da zai faɗa a kansu da Allah ya tashi sai ce laisa laka min al'amri shay'u aya al'amarin su ba hannunka yake ba ko dai su tuba ko Allah ya ga dama ya musu azaba amma su yanzu azzalime ne mutum nawa ne manzon Allah ya so su shiryu da Allah bai ga dama ba sun shiryu ce masa ma innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man sha'u wannan ya sha faruwa mutum nawa ne annabi ya roƙan musu gafaran Allah Allah ya ce ba zai ba Abdullahi bin salun da ya mutu ya zo ya masa sallah a gawa sai Allah ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan fafin wannan sai da ya ce istaghfir lahum aw la tastaghfara ko kadda ka nema in tastaghfir lahum na marratan in zaka nema so saba'in. Allah ya ce ba zan yafe ba wallahi wannan fa annabi Allah ke faɗa haka dan ka gane Allah shine mai dungurungun shi wallahu ya hakuma lamu mu'aqqibalu hukumi. shi kadai ke hukuncin da babu wanda ya ya biyo baya ya ce dan me amma manzon Allah yana yin abu Allah ya ce dan me kai haka kana karban uzurin sa Allah ya ce afallahu an kalima azinta lahu saboda Allah din shine mai du to wannan mai du ɗin in ana maganar halitta to babu wanda yake kai darajar manzon Allah idan kuma ana maganan Allah to babu kuma wanda ya isa a cikin alitta a ɗauko shi a sashi kafaɗa da kafaɗa da Allah to 'yan bid'a sanda muke ƙoƙarin a ware wannan sai zo sai su hargitsa abu sai su haɗa faɗa da jahilai to yanzu kun ga ta fara kaiwa yanzu wannan mawkifin hukuncin da muka kasa yi a kansu su sun yi abin da ya kamata mu ɗabbaƙa a kansu yanzu suna juyawa suna wa suna ɗabbaƙawa a kanmu maganganu na rashin ladabi da suke yi a janibin manzon Allah na rantse da Allah da malamanmu sun yi ɗaya bisa ɗarin wa'annan maganganun ku to da tuntuni duk ba ma duniya da duk inda ka motsa sai an ce maka to shikenan wannan annan ne hukuncin kisa yanzu magana Abdullahi mai Kano da muka kawo cewa ya annabi gori ya kalli manzo Allah ya ce gaba ɗiyar sallar da annabi shekara nawa duk wa'annan eh yanzu kwanan nan ba wani a cikin ya yi waka ba ya zindima ma Allah zagi ku duba duk waɗannan sufayen da suke kan social media wallahi ba za ka ga hankalin wani ya tashi ba a matsayin an zindima ma Allah zagi wallahi mafi yawancinsu in ban ce maka duka ba duk sanda ga wani abu ya taso sun shiga riga suna maganar annabi billahi lazi bukatar suke so su biya da annabin amma ba annabin bane a gabansu ai na faɗa na ce ga gurare da yawa yanzu magana da ne ta kawo wa kwanan nan da shehu ibrahim inyas ya faɗa ya ce fa rabu min kafil amini wa ne usaqi bi yumnil hashimi ya ce gobe alkiyama idan an zo taukin kausara kowa idan ya ɗauki kowa in ya ɗauki kofi ya sha ruwa ya ce shi manzan Allah shi zai ɗebo ruwa da kofi ya bashi ya sha muka ce annabi ya koma ɗan aikin shi ibrahim eh? ku duba ku gani fa baban annabi a ƙaddara abin da suke faɗa yana gurin mahaifiyar annabi tana gurin amma da baban manzan Allah da mahaifiyar annabi ba su darajar da annabi zai ɗebo ruwa ya ba su ba baban shi annabi isma'il da annabi ibrahim suna gurin basi su darajar da annabi zai ɗibo ruwa ya basu ba amma shi ibrahim ya shi ya kimar da manzan allah ne ya koma zai je ɗibo ruwa ya ba shi ya sha shi rabu min kafil amini wa innani usaqi bi yumnil hayy manzan allah ne zai ɗibo mai ruwa yau wannan maganar da malabakar bakar gumi ne ya yi ta aya fa muka fassara inna ma ana basharun misluku da kuma bayani ga bashariyar shekara da shekara eh? yanzu wannan maganar da ba a ce in ya zuba ne ya faɗe ta mala bakar gumi ne ya faɗa ya kake tsammani sannan na kawo ba da daɗewa ba cikin kwanakiriya na ce ya tafi gina kwanakiri kafin ya tafi mutanen saraliyon suka yi mafarkin sun ga manzon Allah sai ya zamanto ashe shi za a gani wai a madadin annabi yanzu mutumin da yake iya ɗaukar siffar annabi ya sa sama shi, ka yi mafarkin za ka ga annabi amma shi za ka gani kuma ya rubuta wannan a littafin shi ya fi kowa san annabi ya fi kowa ƙaunar annabi kuma wannan ba keta alfarmar manzon Allah ba ce haka suke gani wannan bai ci mutuncin annabi bai keta a kuma yana rubuta sun rubuta to wannan duka dai yana daga cikin abin da saboda haka dole ne ahli sunna kar kar a zagi kowa kar a ci mutuncin kowa a fada fada na dalili yawa amma wallahi wa'annan mutanen hukuncin da ya kamata ku yi musu karkashin ƙur'ani da sunna da ya kamata a ɗabbaƙa sanda duk kuka kasa ɗabbaƙa shi to abin zai juye zai dawo kanku kuma gashi kuna kallo yanzu ya fara faruwa a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ƙarshen waɗannan fatuntunu da suka addaba al'ummar musulmi tare da ba mu zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin mu masu kallo da sauraro kar ku manta idan wannan ne karan ku na farko zuwa wannan ta sha mai albarka ku yi kokari ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna mana alamar karorawa domin ci gaba da samun sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun ɗaura